بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ഇത്തല അലൈന ഇത്തല അന്നബി സല്ലല്ലാഹു وسلم كيف إضاءتها يا وإما أن التفاحش وبطيئة الرهين وسوء المجاورة ومن أشراط الساعة أيضا كثرة الشح الشح وما أدراك وبرياض الصالحين ومن أشراق الساعة أيضا الأخير من أشراط الساعة ألا يقسم الميراث فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث فاتقوا الله عباد الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واتقوا يوما واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ودي أتثبت الله من جمع دوكا ديكي تيوا كدس أوران رانا دكتكم كبابنا حكومة الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هو تريسي أتكا متى أيوكا تبا ترد أنزل شكوا كومي godiya ta tabbata da Allah yake cewa da yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin babbar rana ranar kowa da kowa zai tashi gaban rabbul alamin yawmun azim me yasa nan da kai menene yawmun azim yawmun azim ita ce yawmul fasl ranar da Allah zai rarrabe wannan musulmai ne wannan ba musulmai ba wannan faruwa kenan sai ka fasara shi game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara akhi musafir lil qiyam dan kuma na mata bi zuwa qiyama la shakka sanin ashraqu sa'a yana daga cikin abubuwan da ke tabbatar da mutum imani domin imani da bai yana daga cikin imani yana da cikin rukunin imani Allah bai mana kuka yake cewa hudal lil muttaqin suwaye muttaqun alladhina yu'minuna takaice dangane da wasu alamomi na tashin kiyama alamomin sun kasu kashi biyu ko ya kare daga cikin bizatun nabi sallallahu alaihi wasallam sura da Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan an yi shi an sannan da rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka wannan shi ma ya faru ya kare inshiqaqul qamar shi ma ya faru ya kare iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar kaga inshaqqa ya da ya faru ya kare to da Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tin yaushe rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tin yaushe da wanda yace ku izu ala was-sa'a ka da turo a nan sallah da tashin kiyama kama da suke kama wannan ya zama nuni da na tsakiya kaga suna nan kusa da kusa sannan kuma tazaran babu yawa sannan kuma daga cikin alamun tashin kiyama akwai ismun zahara wala zala yasru wa yatataba akwai wanda ya bayyana kuma har yanzu yana ci gaba su ne kamar fitintunu yawan kashe-kashe mata su yi nauyi bayan Allah da gari Allah ya ta daukar su zai kasance ana ta ragewa ana ta ragewa sai zama duniyar kawai karshen karshen ta sai zama sai fajirai da suke saura ismun zahara wala zala yakhru wa yatataba to sannan kuma akwai ismun lam yadhhar ila al'an a da bai ba har yanzu wannan sune ashraqu sa'a ko bai Hudayfa kuma asiri ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dai su sai samu suna tattaunawa suna tattauna al'amarin kiyama kaji ko sahabbai suna tattauna al'amarin kiyama amma mun mafi yace yanzu yan kwallo suna tattauna kwallo yan siyasa suna tattauna siyasa a gama gari ko ana ta tattauna maganar zabe a yi ne ko kada yi to position ɗinka ne, sai kai addu'a irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in alkhairi ne Allah ya tabbatar da shi in kuma zaben zai zama sharri gare mu a daidai wannan lokacin to Allah ya jinkirta shi wallahu ya'lam وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم yana ku kyamace abu ya zama alkhairi gare wa asa an tuhibbu shay'an yana kuma so wa huwa sharrun lakum sai ya zama sharri gare amma dai wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya sani ko ku sani ba to amma yadda al'amari zuwa wurin Allah da girma da baka a rizanci addu'o'in damuwa irin addu'a kiyama kiyama kiyama sai Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba ku taba ganin kiyama ta tashi ba har sai kun ga ayoyi guda goma alamomi guda goma to ya ambata ad-dajjal ya ambata ad-dukhan dajjal yana na dawe an kusa a izini kuma sai ya taka ko ina da ina sai dai banda makka da madina to akwai وقعت الفتنة فأصحبوها بالتقوى إذ ذكر الحديث لك تمتيت تقوى أن نعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو ثواب الله وأن نترك معصية الله على نور من الله نخاف عقاب الله وكذا ظهور الفتن أبو له كينا أبو له ظهور مدعي النبوة والناس اللي كتير سوما النبواني سياسة مقصمة ثلاثين كل من أتوى النبي تم ألوكة عنه صلى الله عليه وسلم أخير اسمه سيلمة الكذاب irin wannan wannan lokaci da muke ciki ko kafin haka da kadan akwai mirza ahmad al-qadiyani ya bayyana a hindi yana cewa shi ma annabi abu na biyar diyawul amana a tozantar da amana annabi sallallahu alaihi wasallam idan an tozantar da amana ku jira kiyama ta tashi sahabbai suka ce ya rasulullah ya tozantar da amana ce idan usmida al-amru ila ghairi ahlihi idan an ba al'amari na shida intisharu zina wa intisharu riba abu na shida da na bakwai zina ta yadu sannan kuma riba ta yadu duka wannan ga abubuwa ne da ake ta ganin su bankuna kasuwan sai mu'amala da riba ke ta yi bankuna da suke mu'amala da musulunci kawai ayyukan musulunci ko islamic banking system da ka samu bankunan har yanzu ba su yadu ko ina da ina ba amma bankunan riba ba ko ina da ina suna to yaduwar riba alama ce ta tashin kiyama sannan kuma da 'yan mata masu sun kai shi ana buga mai ballanta kuma in ka duba kayan ki da gida a wannan zamani ga shi nan haddin an hawa laharaci abu na tara a taɓawar fi dunya buniya ta gida gine ka duba shi ma ga shi nan yana bayyana kuma yana kan bayyana wa an tara lufata da urata da alata ila ashiyai su ne za ka sace su ne wani ya taɓawaru na fi buniya talaka da suke tafiya tsirara da su ne za ka sace kuma suke yawaita talakawa da suke kiwon dabbobi ka duba kamar larabawa yanzu ka je kasashen larabawa ba ma duka da zaki ba yanka ba mutum ya kama uban shi ya yanka shi ya kama uban shi ya yanka wa ya bila wanda duk yana cikin ashira musa sai ya yi tattali abu na goma sha ɗaya yawan kashe kashe to kaga wannan mutuntunin da suke shigo mana kenan alama ce ta kiyama ta musa abu wani da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kiyama ba ta tashi ba har sai alhamdu ya yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo doka fulani da sahabbai wasu gani sai suke cewa mal harj sai alƙatlun ƙatil kashe-kashe qillatul barakatu fi zaman wani suka ce a taqarabu zaman shine taqarabu ahlu ahwalu ahlihi fi qillati din kusan duk duniyar da samu masu rubuta addini yan kadan ne ko ina ka je banza su biya saboda fasikanci ya yawa sannan kuma bai da fasikanci wani sun ce taqarabu zaman shine taqarabu ahli zamani bi sababi tawaffuri da waya wannan 1980s wa yake da waya cikin 1980s ba kwana kwana na ta da ya tafi da mutumin da yake indiya yanzu yanzu nan yake america in magana da wani bidiyo kana ganin shi kuna magana a wani yana ga ne ashira usta 1970s babu wannan sai dai kasance ko ta taken jangara ko kuma ta taken menene landline da ma yanzu ba abubuwan sun sauƙaƙa sosai almarakibul ardiyya والجوية السريعة زي ما سامو كان سوى تفيد كان سوى كوني كذا إن كش بيجي بيت شيء كنا كذا وقيل هو قصر الزمان وسرعته سرعة حقيقية وإن زي حقيقة لو كسر زي كنشي ساتي كذا شيء كيف كيف كيف كيف har ya bayan wuce shekara pik pik pik pik ta mutu za ce wai mu ɗan yara yara da gama firamare firamare wannan kwanan da muke zuwa firamare amma ni da shi shekara talatin yan yara wai har sun kai shekara talatin da gama firamare to ina kuma da tijai da ce yanzu da rabon shi da gari za shekara arba'in shekara sittin to kaga ta faru zama ya ci mai ashira usna sai mu duba sosai yi amfani lokacin mu kafin mutuwar ta ƙaru al'asuwa kasuwanni ya kasance da sun kusa kusa daga nan kawai sai ka buga waya kano sai a kama kaya sassafe mu daga nan zuwa dubai sai a ci goma da kaya daga nan zuwa kaza sai a turo ma da kaya daga nan zuwa sai sai abu sai ka tura cikin internet ko sai a turo ma da kaya taqarru aswa yana daga cikin me ashraqu sa'a wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab abu na sha biyar zuhurul fush ayyukan banza su yawa sosai ayyukan alfasha su yawa abu na sha shida a rahim yanke zumunta ya yawa kaga wannan yana kan faruwa ne so jiwa ya kasance akwai mummunan makotaka ga ka ga makocinka amma kuma ba ga maciji wannan ya cin hadisin abdullahi ibn amr bin as ya ba bara ta tashi ba har sai fasikanci ya bayyana kuma har sai yanke zumunta ya bayyana da su'ul mujawara mummunan makotaka abu na sha takwas kasratu shur ya zama tsananin ruwa idan yawa cikin mutane wannan yana cin alamun tashin kiyama musamman mutumin jos da za ka samu abinci irin wannan da ake na magariba za ka samu daga gidan can akai can daga can akai can amma yanzu ba karanci ka samu da sai irin saboda mai tsantsar ruwa jama'a wanda akwai marayu kadonmu ko da maraya ba ya samu idan kwanan miya ba kwanan miya gidan ka ba iya to kaga wannan na zuwa maka cewa lallai kiyama tana nan dosowa ce kasratu shuh abu hurairah yake cewa min ashirati sa'a an yadhkara shuh daga cikin alamun kiyama ruwa tsantsa ta bayyana wa yawmillah abu na 19 kasratu tijara wa fushuha bainan nas kasuwanci kowane gida yana so ya zama shago kuma ka duba ka gani musamman gidajen da suke bakin titi kowane gida shago ne to wannan me yake nuna mana da haka yake ba haka bane to wannan alama ce ta tashi kiyama sai mu tattaliya jama'a har mace ta kasance tana musharaka da mijinta wajen kasuwanci don ya ka samu mata sun tafi kano ta tafi dubai ta tafi kwakwas ta je su dankali mace ba a bayan gwamnati ta tafi su dankali wani yawon alama ce ta tashi kiyama abu na ashirin ta والقاسيات العاليات in mata da za su saci babi amma tsirara su wannan ka duba ko ina ga sunan wannan sallallahu alaihi wasallam kuma ya musu albishi da wuta ya ce wani sa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat la yadkhulna aljannata wa la yajidna riha wa inna riha la yujadu min masirati kada wa kada ba sa shiga aljanna to kaga kenan ta ma kanta riga da abu na 25 a gurguje yawan rubuce-rubuce kowa ya tashi shi ma yana so ya hutu ɗalibi ba bai gama sadawiya ba sadawiya wannan da ya gama ta mai kyau da sata ya gama da ma shi ma yana so ya rubuta littafi hmm? yana so ya rubuta littafi ya siyar ya samu kuɗi in ka duba littafan da suke fita kuma ba wani wasu littafai bane musamman irin namu ba wani wasu littafai bane kwarara littafi ne mutum zai ɗauka na hadidi wai na so ya fassara shi da turanci kamar kamsu na hadidi kuma sai ka samu ashe hadisai mawdu'ai ne da yawa ci saboda bai kai na sai samu kudi ya ke turanci shi ne kama fasara to zuhurul kitaba kasratul kitaba wa intishari to ina ma da inda ma ya kai matsayin ya rubuta kuma akwai littafin da ba a rubuta ba ko matsalolin da ba a rubuta Allah ba su ne amma kananan ɗalibai iri na ce wai ma na littafi na littafi zan yi nonci zan yi nonci dama mutum yana buga littafi zai yi ne mamuki shi kenan amma ka duba magabatan mu Allah ya musu rahama ko kaɗan ba sa rubuce-rubuce hanyar zamu kuɗi suna yi ne liwajin lillahi ta'ala da wa irin su imamu bukhari yanzu mutum da yake cin kuɗi yake samun kuɗi da littafin imamu bukhari sai an fito da ɗan littafin kaɗan wai saba'un hadithan khamsun hadithan menene menene duka dai saboda ne Allahu a'lam wai suna yi dan Allah wai kuma suna yi dan neman kuɗi abu na 26 na 27 shahadar zuwa ta yawa da kuma koyar shaidar gaskiya shaidar zuwa ta yawa cikin mutane baka ji ba gani baka ce ka ji ka gani wani yawon billah abu na ashirin da takwas mautul fuji'a yanzu yanzu nan kake tare da mutum ya fita ce ya rasu mautul fuji'a kaga wannan shi ma bai bushe bai na faruwa kuma bai bushe bai na ta faruwa har da kiyama ta tashi abu na ashirin da tara shi ya faru ya kare in shi ƙwaƙon mana abu na talatin da na rubuta nan shi ne ya zama gado a an daina raba shi da wannan za ka gaskata ne yana wani kakan kuma ba a raba ba yana da mahaifin kuma ya haka ba a raba shi to yana ya kuma raban ne za a yi shi amma a babin shirme an rasu an bar uwa da ɗan uwa na wajen uba da ɗan uwa na wajen uwa to sai a raba ce ɗan uwa na wajen uwa wai ba su da gado ba ka raba shirme kenan a cikin su ba wanda sai ko ɗan uwa na wajen uwa an rasu an bar uwa da ya rasu ya bar uwar shi da ƴan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya da kuma ƴan uwan shi na wajen uwa to kaga ƴan uwa uwa ne uba ɗaya ba sa koran ƴan uwa na wajen uwa ba su yi sama an yi jirgi daban na mota daban amma ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya shi ne ke koran wa yake koran ɗan uwa uwa a uba ɗaya ne shaƙiƙi ya kori mai abin shin maza ne gaba ɗaya to amma in dan mata ne mace guda daya shakikiya ba ta kore ne da biya guda sai kasance wannan ta samu rabi abin da ya su wannan shi ke rabi su bisi. to kaga ka duba a bangaren wani lokaci ba a yi in ka je kauyuka da wasu birane har yanzu wani su gidan da ba a raba wani lokaci kuma za a raba gadon ne amma kuma sai a raba ba haka to wannan kaɗan daga cikin ashiramu sa'a wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil ba wala shakka jama'a tattali ya yi wallazina amanu taqullaha wattaqu nafsun Allah ce ma qaddamat li ghadin khad Allah ce kiyama kiyama yau muna juma'a to kaman gobe kiyama za ta tashi to ka duba da lokuta da lokaci yake gudu gudu to sai ce wani ya mutu wani ya mutu wani ya mutu daga nan zuwa shekara hamsin nan gaba to za ka ga abun mamaki mutum ne zai mutu a cikin shekara ashirin shekara Allahu mutane za su mutu a cikin in kana ta bibi da na zauna kusa da wani yanzu baya nan wani ma baya